mako biyu da shuɗe mun saya ne dab da aya 36 inda allah madaukacin sarki ya nuna muna tabi'a na musulmi shine wanda ya munana maka ka kyautata mai ba za ka gushe kana kyautata ma wanda ya na maka ba har ya kasance ciyayyar nan ya koma ya zama nagarta amma allah madaukacin sarki ya ce ba mai iya yin haka wa ma yi laƙaha illa da haddin azim ba mai iya yin wan shema abucin rabo wanda ya kai matuka cikin hankuri da makamanninsa allah madaukacin sarki she nuna muna cewa allah madaukacin sarki ya nuna muna duk lokacin da shaitani ya fisge ka saboda ka je ka aikata miyagun aiki ko ka karkace da barin hanyar sa to ka nemi sani ga allah madaukacin sarki shi allah mai ji ne masani ne kenan ayoyin da suka shuɗe na karantar da mu mugun aiki ba a sa da mugun aiki mutum ya muna na maka kai za ka kyautata mai ne in ka kyautata mai la'alla wannan ciyayyan nan zai koma ya zama nagarta ya zama alheri allah ka sanya mu mu kasance masu iya yin haka na ganin muka saya <clears throat> za mu tashi dab da aya 67 ومن wa الليل والنهار نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Bayan mun sa zamu baya Allah ramma ya koma baya ya karanta muna waɗanga ayoyi da ya karanta ba da auzu billahi minash shaitani rajim wa min ayati wa min ayati al-layl wan-nahar wash-shams wal-qamar la tasjudu lish واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله مدوكا تنسيكي ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah alkauniya ayoyin da ake cira alkauniya aka ce muna da ayoyi alkauniya shine kaman sama kasa iska hadari dare ini to Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna Allah shi kade ne shi ne allailu wa naha dare da ini wa shamsu wal qamar da rana da wata waɗanda duka daga ayoyin Allah ne da ke nuna Allah shi kaɗai ne ba wanda ya taɓa da'awa cewa shi ya yi dare ko shi ya yi ini ko shi ya yi rana ko shi ya yi wata to Allah ya ce la ta sujudu li shamsi kakku yi rana bauta ma'ana kakku yi ma rana sujada wala lil qamar ballate wata wasjudu lillahi ku yi ma Allah shi kade sujada halaka hunna Allah da ya halice waɗanga ababe da muka ambata in kuntum iyahu ta in inda lalle Allah za ku bauta tama, to bai cancanta ku bautata ma waɗanga ababe ba waɗanga wanga ayoyi dalili ne da ke nuna muna ana kadaita ibada ne ma Allah shi kade ba hada Allah da wani to daga ciki komin bautan turunka rana da wata da dare da ini sun fi dukkan waɗanga ababen bauta girma tunda allah ya ce kakka bautata ma waɗanga to koma bayan waɗanga su suka fi cancanta ka a bautata musu na ta muna fahimta shi yasa allah madaukacin sarki ya ce me judo lillahi ku yi ma Allah kade sujada in kuntum iyyahu ta'budu shine malam yace wa min ayatihi ala wahdaniyatihi wa qudratihi daga cikin ayoyin Allah da ke nuna Allah shi kade ne da ke nuna Allah na da ƙaddara. wa wujubu ikhlasil ibadati lahu cewa ya wajaba ai ma Allah ikhlasi a cikin bauta wujudul laili wan har wa shamsu wal qamar Allah ya samar muna dare da rana da wata da ini shi Allah madaukacin sarki ya ce dukkansu ka a yi kowa ibada face Allah saboda Allah madaukacin sarki ya yi waɗanga ababe dare da ini da rana da wata haithu innal jami'a kaga dare da rana ini wata yasiru bi nizamin muhkam dukkan suna tafiya ne cikin nizami da Allah ya hukunta she kaga dare ya zo ba da sanin mu duka ba in lokacin tafiyan shi kai ya tafi ini ya zo rana ya zo lokacin tafiyan sai kai wata ya zo wa yi addi wadifata dukkan suna ba aikinsu kamar yadda Allah ya ce lashamsu yan baƙi laha an tudiri kalkamar walan lailu sabiƙun wa kullum fi falaƙin ya kaga Allah madaukacin sarki ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al ita rana ba za ta kai wata ba wata kun ba za ta kai rana ba wala laylu sabiqun nahar haka kuma dare ba za ta riske ini ba kullum fi falakin yasbahu kenan Allah da ya wadanga ababe ana nan ga mun shiga cikin dare tafiya yi tafiya zuwa gaba sai ka ga safiya ya zo أنا نكما قارانا يا بلو وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا نعم فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة نعم. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا kaga Allah madaukacin sarki da ya wadanga ababe duka to shi ya cancanta a bautata mai ma'anan maganan kenan la tasjudu lishams wasjudu lillahi ladhi khalaqahun ku yi ma Allah bauta ku yi mai sujada shi da ya halicce waɗanda ababe duka in kuntum iyahu ta'budu inda lalle Allah kuka bautata ma sha Allah ya ce me fa in istakbaru fallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yas'amun Allah ya ce fa in istakbaru waɗanda agna masu bautan gumakai masu bautan rana da wata fa'in istakbaru an ibadatin lahi wahdahu inda suka yi girman kai da barin bautan Allah shi kade lanyan kusmin mulkihi shay'an ba abin da zai rage cikin mai cikin sarautar Allah komi to Allah ya ce fallazina inda rabbika waɗanda ke wurin ubangijinka shine mala'iku yusabbihuna lahu billai suna yi ma Allah tasbihi cikin dare wanda hari suna yi ma Allah tasbihi cikin ini Allah ya ce wa hum la yas'amu ba sa gajiyewa ba sa tsawa ba sa gajiya dare da rana suna cikin tasbihi saboda shi ko da sun ce ba za su bautata ma Allah ba Allah na da masu bautata mai Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi wa huwal al-azizul hakim Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al ababen da ke cikin sammai da kasa suna yi ma Allah su tasbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya je sama za shi ya karbi sallah ya iske sama ta cika da mala'iku ba wurin aje kafa ma shega mala'ika daga mai sujada ko mai rukuyi ko mai tasbi shi annabi ya ce attatis sama wa hukka laha an ta'it wai sama ta yi nishi kuma ta cancanta ta yi nishi nishi na gajiyewa na nawi malama suka ce at kalima ne da rakumi na aka azama rakumi kaya shi rakumi ba kamar jaki ba ne jakin ka azamai kaya mai iyawa yanzu ya yi shuri ya wulgar wannan kaya to amma shi rakumi ko ka aza ka aza ka aza yana son ya sanar da mai shi cewa kayan ya kai matuka shi ya yi nishi shine at to annabi ya ce attatis sama wai sama ita ma ta yi irin haka ta yi at saboda nabin mala'iku da ke kanta suna tasbihi shi yasa Allah ya ce sabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi suna yi ma Allah tasbihi ababen da ke cikin sammai da wadanda ke cikin kasa saboda shi ko da baka bautata ma Allah ba Allah na da sojoji masu bautata mai in ka ce ba ka yi Allah na da masu yi ga iska وإن من شيء إلا يسبح بحمده تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده نعم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله يسبح له سنعي الله تسبيح سما da kasa da ababen da ke cikin sama da kasa na iska na ruwa tsuntsaye sha Allah ya ce wa in min shay'in ai ma min shay'in ba wani abu illa yusabbihu lahu suna yi ma Allah sujada suna yi ma Allah tasbihi suna yi ma Allah zikiri walakin la tafkahuna tasbihahu amma ba ku fahimta ba ku ji tasbihi amma Allah na ji da da muke yara in sun su ya kasa tafiya in kana kauye sai kaga tantaba ko sunsu sai ya kasa tafiya gashi da lafiyar shi lau sai da tije su ce yau bai yi sallah ba ne <laughs> wa taba jin wanga magana sai da tije su ce wai yau bai yi sallah ba ne bai yi tasbihi ba ne kun fahimci magana wa in min shay illa yusabbihu lahu illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafkahuna tasbiha ba abinda ba ya yi ma Allah tasbihi saboda shi fa in istakbar wadanga annawan suka yi girman kai da barin bautan Allah da barin su yi ma Allah ikhlasi na bauta falladina inda rabbika ababen da ke wurin ubangijinka na mala'iku da aljanu da iska da duwar wasu Allah ya ce yusabbihuna lahu suna yi Allah tasbih بالليل أتكن داري والنهار دا إني وهم لا يسعمون باسا ججي و باسا ججيا سنة تسبيه داري دارانا شاء الله كما إن الله مدو كتن سيكي وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستعسرون يسبغون الليل والنهار لا يفتون إن شاء الله يتمين ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة نعم فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نعم. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله ملوك تنسيكيت ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah addalatu ala wujudi ikhlasil ibadati lahu yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna ka kadaita ibada ma Allah annaka tara al'aqd zaka ga kasa kana son ka gane wane ne Allah kana son ka gane in an mutu an tashi wai ka kalli kasa khashi'atan kasha ta bushe lokacin rani lokacin da ba hadari ka koma daji ka kalli daji shega ga kasa khashi'atan ta bushe ba tsiro a kai gashi tana kwance faiza an zanna alai halma in muka saukar da hadari a kan kasan shi allah madaukacin sarki ya ce mai ihtazzat she ta girgiza she ta yi makarkata allah ya ce wa rabat she ta tsiro da me da shuki to shi allah ya ce innan labi ahyaha Allah da ya rayar da kasa bayan mutuwan kasan to la muhyil mauta yana da iko ya rayar da mamata innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowa Allah ce ka kalle kasa inda mana ta wuce in ka je kaman wurin sahara wurin desert za ka ga ga kasa na kwance iyakan ganin idonka ba shuki ba komi ko da ka shuka wani abu ruwa ba zai fito ba to ana nan shi Allah ya saukar da ruwa in ya saukar da ruwa kasance ta ihtazzat shi ta yi makarkata ta girgiza wa rabat she ta siro ayan itace Allah ya ce inna lazi ahyaha Allah da ya rayar da wanga kasa la muhyil mauta zai iya rayar da mamata Allah madaukacin sarki cikin hadisi annabi ya nuna muna bayan an mutu an koma ga Allah bayan an mutu an koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sha Allah ya bar ayi hadari hadari kuma mai kauri kamar digon mani kwana arba'in ana hadari bayan an yi hadari kwana arba'in sa'an nan allah ya ce ma zarafi da ya yi buso cikin kafo in ya busa gaba dai kowa zai tashi je gaban allah saboda shi allah da ya rayar da kasa lamuhil mauta zai iya rayar da mamata shi allah ce ya yi wa nasu in kuntum fi raibin min alba'athi ya ayyuhan nasu in كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب نعم. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نعم. ليبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل Allah ثم نخرجكم طفلا ثم الله مدوكتن سيكيتي يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة in kuna kankanto ne cewa kun mutu ba za a tadda ku ba to daga kasa muka halice ku sa'an nan mani Allah da ya yi waɗanga ababe to yana da iko ya halitta ya nime ya tadda ku bayan mutuwanku sha Allah ya ce me innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nari khayrun am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum إنه بما تعملون بصير الله يجي إن الذين يلحدون في آياتنا ما سكر كتا أتكين آيوين الله عليه إلحاد هو الميل عن الاستقامة ما سنمان كركتا آيوين الله يجي لا يخفون عليها ba su buya da barinmu ai ba za su boye da barinmu ba masu neman su karkatar da ayoyinmu Allah ya ce ba buya suke tare da mu ba afaman kafin na. shin wanda aka wulga cikin wuta khairun shi yafi amman ya'ti amina ko wanda zai zo gaban Allah amicece yawmal qiyamati ranan tashin kiyama shi aka bar maka jawabi wanda aka wulgasa cikin wuta shi ya fi ko wanda zai zo amicece gaban Allah wani ya fi kai da kanka ba kanka jawabi wanda ya zo gaban Allah amicece shi ya fi ko ba haka ba ya bautata ma Allah Allah ya yarda da shi baya da ban tsoro ba zai yi daidai da wanda aka wulga cikin wuta ba sha Allah ya ce imanu ku aikata mashitum abinda kuka ga dama in baka bautan Allah imanu mashitum ku aikata abinda kuka ga dama kamar faɗin annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ne in lam tasta'i fasna ma shita in baka in baka kunya yi abin da kaga dama tahdidi ne in kai yi abin da kaga dama to ka hadu da abin baka so ko ba haka ba saboda shi Allah madaukacin sarki ya ce imanu ma shitu ba ya ce na halalta muku ku yi abin kuka ga dama bane a'a tahdidi ne kamar dan ka ne yana wasa da wani abu la'alla abin zai ji mai ciwo kana mu bari bai bari bari bai bai shi to yi mana na ta muna fahimta tahdidi kenan in yayi abin da zai biyo baya ya san shi to haka kuma da Allah ya ce imalu mashitu ku aikata abin da kuka ga dama ma'ana ba ku bautata ma Allah tu yi abin da kuka ga dama jawabin shine makomanku shine wuta Allah ya kiyaye innahu shi Allah bima ta'maluna basir abinda kuke aikatawa yana gani saboda shi kowa ya abinda ya ga dama faman sha'a falyumin ومن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا نعم. أحاط بهم صرادقها نعم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه نعم. بئس الشراب وساءت مرتفقا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wanda ya so da ya so ya yi imani wanda ya so ya kafirta mu koma ga ayan kuma innal ladina yulhiduna fi asma'i fi ayatihi masu neman karkatan ayoyin Allah al ilhad huwa al mai ka karkatar da aya ko ka fassara shi da bayan da aka fassara shi ba shi ake cira ilhad kamar misali maluma suka ce al ilhad na farko nau'i uku ne takdhibu habi ma ya ta'allak bil akhbar kaman a bada labari cikin qur'ani ka karyatar da shi ana kiran shi ilhadi na ta muna fahimta Allah ya bada labari ka ce karya ne juhudu ma ya ta'allak bi min ahkami hukumce hukumcen da ke cikin qur'ani ka karyatar da shi ana kiransa ilhadi kamar misali Allah wai kai sata yanka hannunka she ka ce kai baka yadda ba ai wanga hukuncin larabawa ne da ne da ba waye ba yanzu muna tuntutuntutu yanzu an waye technology ya zo yani gashi gashi shi yasa da annabi na nan ma ba zai ce a yanka mutum saboda sata ba kaga wanga kuma ilhadi ne na ta muna fahimta ko ana cikin wanga kuma ilhadi yana cikin ilhadi a tarifu fi ahkam wal ahbar ka arrafa hukumce-hukumce ko labarai da Allah ke bayar ka ce ba haka ba ne koko ka yi itikadi sunan nakin Allah ka nema ka sake su ko ka fassara su ba wani fassaran da magabata suka gabatar ba hana ciransa al-ilhad wanga ilhadu shar'iyya kenan muna da ilhadul kauniya waɗanga ilhad na shar'iyya ne muna da ilhadul kauniya kamar misali sama ko kasa iska ka dangana ma waɗansu ka dangana ma wani da ba Allah ba shi ma ilhadi ne kan misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi bayuna waɗansu sun waye gari suna imani da ni waɗansu kuma sun waye gari sun kafirta da ni shi annabi ya ce amma man kala duk wanda ya ce mutum na bi nau'i kada hadarin ga saboda nau'i kada su wane ma sun ce an yi hadari shi yasa aka yi hadari annabi ya ce kayi yani Allah wai ka kafurta da shi ka yi imani da wani na ta muna fahimta ai akwai masu cewa a gobe 10 o'clock za a yi hadari ko ana nan kuma ten o'clock aka yare ce ai da tun sun faɗi ayi su ba su karya to wanka kafurta da Allah ilimi ne suka gabatar fa suka ce za yi hadari ka ce in Allah ya so in ma aka yi lokacin ko ba su suka kawo shi ba waye kawo shi to dangana shi ga Allah kaka ce su wani a tun da sun ce ya yi ya yi to lokacin ka da dawa Allah ka dangana ni'imansa ga wani ai da Allah ya kawo giragijan ya kawo hadari ya sa sa'an nan mai kallo ya zo ya kalla ya gane za a yi hadarin ko ce nan ba shi ya sauka da hadari ba kun fahimci karatu shi ma ka dangana iska ko hadari ko sanyi ga wani da ba Allah ba shi ma mai ilhadi ne da barin ayoyin Allah Allah ka kare mu shi yasa Allah ya ce innal ladina yulhiduna fi ayati masu karkatar da ayoyin Allah la yakhfauna alaina ba su buya da barin afa man yulqa na a yana cikin ilhadi ka fassara aya ba yanda Allah ke nufi ba ba yanda sahabai annabi ke ya fassara ba ba yanda kuma magabata suka fassara ba <coughs> wani ne wai zai kamuna ayan maulidi cikin qur'ani aka ce mai malam ana jiranka shi ce kulbi fadilillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'u kul bi fadlillah falalan Allah shine annab Muhammad wa rahmatihi shine musulunci falyafrahu wai su yi maulidi to kaga wanga ana cire shi ilhadi ya fassara ayan ba yanda magabata suka fassara shi ba annabi bai fassara shi haka ba sahabai ba su fassara ana kiran shi ilhadi na ta muna fahimta saboda shi ayan Allah ko hadisan Allah ka fassara shi da manufanka shi ma ilhadi ne kun fahimci karatu dole ka fassara aya irin fassarawan magabata muna da alkitabu muna da alsunna muna da al'ijima ne ba mu same cikin kitabu ba mun same cikin sunna ko mu sami cikin ijma'i ma sun dace da shi maluman duniya duka ba su dace da maulidi ba Allah ka kare mu saboda shi Allah ya ce masu neman su karkatar da ayoyin Allah la yakhfauna alaina ba su buya tare da mu shi Allah madaukacin sarki ya ce afaman yulqa na. shin wanda aka wulga sa a cikin wuta khairun shi yafi amman ce amina ko wanda zai zo gaban Allah amicece yawmal qiyamah ranar tashin kiyama sha Allah ce imalu ma shitum ku aikata abin da kuka ga dama in dai ba za ku bautata ma Allah ba innahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne da abin da kuke aikata sha Allah ce innal ladhina kafaru bi dhikri aziz Allah madaukacin sarki yace innal ladina kafaru bizikr waɗanda suka butulce suka kahurce ma qur'ani azzikr nan ga shine qur'ani lamma ahuma lokacin da qur'ani ya zo musu sune arnan makka Allah yace wa innahu shi wannan littafi la kitabun aziz buwayayyen littafi ne da ba abin da ba shi ciki da za ka doki ka bautata ma Allah ka samu aljanna ba abin da ba shi ciki dukkan alherai na ciki don hanyar da kuma zai karkatar da kai zai nuna maka Shi Allah ya ce لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا ya dai, نعم تنزيل من حكيم حميد الله يقول لا ƙarya ko karkata ba zai zo gabansa ba wala min khalfihi ballate bayansa tanzilun saukakakkiya ce min hakimin daga Allah wanda yake hakimin gwani hamidun sarki da ake gode mai insha Allah ce mai ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم الله يقول ما يقال لك يا كي النبي محمد با abin da za gaya maka illa ma qad qila lirrusul min qablik face an gaya ma annabawan da suka shude gabaninka ba zagin da za a zage ka ba sunan da za yi maka ba lakabin da za gaya maka ba abin da za a gaya maka illa ma qad qila lirrusul min qablik face an gaya ma annabawa da suka shuɗe gabanka inna rabbaka lalle ka. lazu magfiratin ma'abucin gafara ne wa zu iqabin ma'abucin kuma azaba ne alimin wanda yake azaba mai tsanani saboda shi ba abin da za a gaya maka ya kai annabi muhammad shi dai an gaya ma annabawa da suka shuɗe gabaninka shi Allah ya ce kadhalika ma atal min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi bal hum qaumun tagun Allah ya ce kadhalika haka ne ba a taba kawo wani annabawa zuwa ga mutanen su ba illa qalu sahirun aw majnun face su ce me sihiri ne aw majnunun ko mahaukaci ne kenan duk abin da aka gaya maka ya kai annabi Muhammad an gaya ma waɗansu gabaninka annabi musa ya je wanka bacin rafi shi da abokannansa shi ya cebe kansa saboda baya son ya fita sirara saboda muru'an dan adam siraici ba muru'a ba ne ka bayyana ma mutane siraicinka to shi ya Musa an aka je wanka ba cin rafi shi ce ba kansa ya koma jefe je wanka abokannan suka ce ah waye taba ji mu maza zalla yana boye kansa a ba namiji bane ba namiji bane she labari ya wasu ka zo ana fira ai musan ma da ke cewa shi ba annabe ne ai ba cikakken mutum bane ai ba namiji bane me yasa mun je wanka cikin mu she ya ce ba kanshi baya wanka tare da mu da halittarsa cikakken halitta ne da bai yi haka ba yana cikin haka yana cikin haka Allah na so ya nuna musu abin da shaitani ya sa cikin hankali su nan ƙarya ne wata ran gashi ya shiga cikin ruwa ya tube kayansa ya aje kan dutse shi Allah ya ce ma dutsen nan ya doki kayan ya shiga cikin mutane abokan nan na wasa can suna wanka can shi ya fara musi musa na riga na tufafi musa ya doki sandan yana buga dusin dusin ya tsaya dusin ya ci saya da ya zo cikin jama'a musa gashi yana tsaye tsirara suka ga halittar musa ma ya fi nasu ولا hmm. تكونوا kalladina musa أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا نعم. وكان عند الله وجيها ولا تكونوا كالذين آذوا موسى kakku kasance kamar waɗanda suka cutar مُوسَى Musa suka yi mai karya fa bara'ahu Allah ya kubutar da Musa da barin abin da suka faɗi wa kana inda lahi wajiha Musa mai daraja ne a wurin Allah kenan ya kai annab Muhammad ma yuqalu laka ba abin da za a gaya maka illa ma qad qila li rusul min qablik face an gaya ma annabawa abin da aka gaya maka sama da abin da aka gaya maka waɗansu aka ce mahaukata ne waɗansu aka ce masu sihiri ne ba abin da ba gaya musu ba aka ce masu kai suka ce ma annabi nuhu majununun wasdujin suka ce mahaukaci ne matansa ma ke cewa wai mahaukaci ne ka aji wajinsa matan ma ita ke ce mutane ai annabi nuhu mahaukaci ne kenan in kana da'awa kana kan tafarci dole shi ka ji maganganu daban-daban وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الله مدوكة سيكية وقال رسول النبي محمد يتي يا الله إن قومي يا كي متانينا يتي ومتانينا اتخذوا هذا القرآن مهجورا sun rike wanga ƙur'ani abin bijirewa ba sa karatunsa ba sa saurarensa ba sa imani da shi sha Allah ya ce ma annabi Muhammad ya hankuri ka ka haka ne ba mu taba aiko wani manzo ba sai mun sanya mai maciye da ke cinsa amma karshen makoma na masu sauran Allah ne kai dai ka karama ya hankuri ya hankuri da tafiyan ya hankuri da tafiyan an ce ba a yadda ba za a yi ba ba za a yi ba duk wanda ya san farkon sunnan ashama ya baka mamaci a ce yanzu ashama masallatai ya ko'ina farkon sunnan ashama an yi kaman ana yi ba ma yadda ba za a yi wa'azi ba ashama muna haya malumma ne su zo su yi wa'azi ba a yadda ba za mu yadda ba ba za mu amma ka duba saboda gaskiya shine karshe yau wani ya isa ya ce baka wazi wani ya yi sai hana ka addinin ka wallahi da muka fara tahajjudi tahajjudi da ake yi na ramadan wani malami ya zo ya yi kuka ne tukunna ya yi kuka ya yi kuka ya ce eh mamacin bile yanzu kuma wani sallah ya zo ana yi kuma cikin ashama yara kananan da bala'i suka kawo yanzu zo da kansu suna yi ko ba su yi ka gani ko don abu zan baka ka'ida duk abu kaga ya fara shekara biyu uku hudu shefar komowa baya to ba gaskiya ba ne amma don abu da ya fara kadan kadan yana karuwa bai zuwa ba mun hana bai hannuwa mun taushe bai to, gaskiyan kenan bari baka wani misali shekara hudu biyar da ya fito ba mun samu wadansu wai su 'yan salafiya ba ne tafsiri mene menene ji gidan mutuwa mene ne. kaza kaza haram ko ba haka ba sun samu mu ma rudu waɗansu ma sun bar zuwa ina suke yau ina suke kamar ba yi su ba to haka gaskiya yake inda gaskiya ne wallahi ya dawwama amma ba gaskiya ba ne an yi kowa ne sha ana nan wata rana shi ga kaman ba su nan amma shi gaskiya bai farawa kuma koma baya abadan shi da ku ku koma ba amma gaskiya in kai in kai ka kai last stop shi kai ka ja ba shi Allah ya kawo wanda zai fushi za a je gaba ne ko ba ku gane ba gaskiya shi ake ki ba kai ka yi ka kai last stop ka ba to shi gaskiya bai da last stop last stop shi ne cikin aljanna sau shi kana jan baya shi wani ya zo ya fushi haka za ta tafiya in ka sauka ma motar da bai sayawa sau shi a yi da kai ka huta in ba ba da kai ba ya ce da kai ma ya je ba ka nan ya annabi ya rasu addini bai koma baya ba wa kuma zai yi tawaye addini ya koma baya ko ba ku gane ba Allah ka sa a yi da mu saboda shi duk abin da aka gaya maka ya kai annab muhammad an gaya ma waɗansu annabawa da suka shirya gabaninka saboda shi she ka hankuri da duk abin da zai same ka inna rabbaka ladu magfiratin ubangijin ka ma'abucin yawan gafara ne wazo iqabin shadid ma'abucin azaba kuma ne mai tsanani Allah ka raba mu da azabansa abinda muka faɗi Allah ya sa mu ji mu yaki da shi <clears throat> za mu saya nan saboda yadda kuke jin murya na bala alkawali dai ne muka yi ma juna alkawali cewa za mu yi karatu jiyawa haka muna togo muna wa'azi 8 o'clock na soma wa'zi har zuwa 9 har 9:15 ga mura na tare da ni shi na yi wa'azin shi abin ya karu shi kuma ga na yau saboda shi Allah ka ba mu ladansa abinda muka karanta Allah ya sa mu ji mai aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna za mu saya nan ga mu bara a cire sallah sa'annan akwai tambaya ko da da ko biyu ne she mu amsa sa'annan mu yi sallah Allah ka karba mu da ibadunmu ko akwai kuma Allah ka yafe muna kowa ya sa hannu aljihu ya ba da fi sabilillah taimakon masallaci ga aiki ana yi dare da rana saboda shi a bada taimakon masallaci fi sabilillah